الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الذين يوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويركنون إلى الذين ظلموا وبين الذين لا يرون أن يعاونوا أحدا على البر والتقوى لا على جهاد ولا جمعة ولا أعياد إلا أن يكون معصوما ولا يدخلوا فيما أمر الله به ورسوله إلا في طاعة من لا وجود له فالأولون يدخلون في المحرمات وهؤلاء يتركون واجبات الدين وشرائع الإسلام وغلاتهم يتركونها لأجل موافقة من يظنونه ظالما وقد يكون كاملا في علمه وعدله وأهل الاستقامة والاعتدال يطيعون الله ورسوله بحسب الإمكان فيتقون الله ما استطاعوا وإذا أمرهم الرسول بأمر أتوا منه ما استطاعوا ولا يتركون ما أمروا به لفعل غيرهم ما نهي عنه بل كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ولا يؤاولون عهدا على المعصية ولا يزيلون المنكر بما هو أنكر منه ولا يأمرون بالمعروف إلا بالمعروف فهم وسط في عامة الأمور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 sha takwas ko? to an fara sabani sha takwas ga watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu da da da talatin biyu wanda kuma ya zo daidai da sha tara ga watan bakwai meladiya ta dubu biyu da sha ɗaya. a wannan majalisi namu na mako-mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna bugiyatul mushtaq fi sharhi risalati shekh islam ibn taymiyyah ila al-iraq wato majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah ya aika wa mutanen iraq wanda wannan shine darasin mu na 35 a jerin gwanan darussan mu na wannan masallaci wannan shine na 149 muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya sake ba damar haɗuwa a wannan majalisi bayan mun samu tsaiko na sati biyu a dalilin tafiyar da na yi kuma tafiya ce alhamdulillah mai albarka wacce take ɗauke da bishara ba tsankanuwa ba ga mu musulmi na afirka gaba ɗaya an daɗe ana tunanin a samar da wata wata inuwa guda ɗaya da za ta kunshi malamai na afirka waɗanda za su rika magana da murya daya akan abubuwan da suka shafi yankin afirka baka wato sub-saharan afirka ba wai afirka ta yamma ko ta gabas ko ta tsakiya kawai ba a duk inda yan uwanmu bakaken fata suke rayuwa a yankin afirka gaba daya in banda afirka da take ta kunshi kasashen larabawa ko kuma in ce a afirka ta arewa da kuma wasu kasashen larabawa da suke afirka ta yamma irin su libya irin su masar irin su sudan wanda suke cikin afirka ta gabas an daɗe ana tunanin a samar da irin wannan ana tattaunawa a duk sanda aka hadu a tarurruka ganin cewa duniyar gaba ɗaya yanzu abin da ake yi kenan hatta kasashen da suke ji sun kai wani mataki na koli wajen ƙarfi da nuna ƙarfi da cin zali suna ganin suna da kuɗi ko suna da makamai ba su yadda su zauna su kaɗai ba dole sai sun jawo wasu sun kulla ƙawance saboda haka muna rayuwa a asrul tahalufat wata takattulat daga kasashen turai haka nan kungiyar nato haka nan kungiyar kasashen larabawa kungiyar kasashen da suke kasashen golf da sauran kungiyoyi dai waɗanda suke suka tattara wasu kasashe kamar kasashen afirka au kamar irin su kasashe waɗanda suka suka zauna ƙarƙashin mulkin mallaka na Birtaniya da kasashen da suka zauna ƙarƙashin mulkin mallaka na Faransa wato dai za ka ga duk duniyar dai haka ake ta yi waɗannan su kulla ƙawance da waɗannan saboda wani abu da ya haɗa su to babu shakka musulunci ma yana da wannan tahalufa ɗin shi yasa a yakin hudaybiya a afwan a sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya Allah ya kira shi fathan mubina Allah ya sa masa suna da fathan mubina inna fatahna laka fathan mubina wannan al-fathul mubin shine sulhul hudaybiya ba wai fathu makka ba haka nan ayat da tace la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal min qabl al-fath magana mafi inganci shine fathu abin nan sulhul hudaybiya shine al-fathu din da ubangiji yake nufi anan an kira sulhul hudaybiya da cewa fatahi ne saboda me saboda a dalilin wannan sulhu cikin irin yarjejeniyar da annabi ya yi da ƙurayshawa ta a tsagaita wuta babu fada tsawon shekara goma amma dukkan wani wanda yake so ya kulla kawance da ƙuraishawa zai iya kullawa hakanan dukkan wata kabila da take so ta kulla kawance da daular musulunci ta madina za ta iya wanda da dama akwai kabilu waɗanda suke suna sha'awar shiga musulunci to amma kan saboda su da makka suna tsoron irin farmaki da hare-hare da ƙuraishawa za su kawo musu yayin da suka ga sun musulunta to wannan ta sa tsoro ya hana su su musulunta to amma da aka yi wannan yarjejeniya daga nan sai aka samu wato kabilu da yawa suna ta tururuwa zuwa madina suna ta shiga musulunci da Allah ya saukar da idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja to tun daga wannan lokaci aka samu shiga musulunci ba kautawa kasa kabilun da suke jin tsoron shiga musulunci suka rungumi musulunci to kaga wannan <clears throat> yana nuna kenan duk sanda aka samu bude kofa ta haɗin kai da janyo wasu jiki to babu shakka wannan za a samu nasara ba karama ba a cikinsa. to an daɗe ana wannan tunani da ƙarshe aka samar da wani kwamiti da mutum uku wanda za su zauna su gujirar da shawarar ga wasu abu kuma ya za a yi tunda abu ne ba ya takaita akan ƙasa guda ɗaya ba ƙasashe ne masu yawa to wannan kwamiti guda na mutum uku sai ya kunshi a dr ahmad muhammad lo daga senegal wanda wato shine kamar jagora na da'awar sunna a ƙasar senegal sannan da dr sa'id sila baba wanda ɗaya ne daga cikin manyan masu da'awa ta sunna a ƙasar mali sannan kuma da ni daga nan najeriya uku kuka ce to ya kamata mu zauna domin mu ga ya zami kafin mu zauna ya kamata mu fitar da tsare-tsaren da ya kamata a zauna a kansu to kun san yadda yanzu duniyar ta zama kamar wata alkariya guda daya saboda samun hanyar sadarwa ta intanet wanda ta nan muka yi ta musanyen takaddu da ra'ayyuka har muka fitar da fikira din sannan muka ga to sai mu gayyato wasu wanda za a hada kwamiti wanda zai kunshi 'yan mutane tsiraru waɗanda za su zauna su rubuta a nizamun asasi wato tsarin da za a kafa wannan ittihad wato haɗaɗɗiyar ƙungiya ta malaman afirka a kansa sannan kuma da yadda za a tsara taron da za a kirawo da kuma inda ya kamata a kai cibiyar wato ita wannan shi wannan ittihad ɗin domin zaɓi mu zauna a makka saboda nan ne inda musulunci ya fara cara daga nan da kuma ya yadu ya tawatsa ya shiga ko ina da ina kuma gari ne mubarakan da Allah ya kira shi mubarak gari ne mai albarka da haka muna fatan aikin da zamu Allah ya masa albarka to mun haɗu a watan kuna tuna a watan rabi sani na tafi umara to mun haɗu mun sha biyu kwamitin da muka yi da ya kunshi kasashe daban-daban amma dai mu takwas muka iya samun halarta saboda wasu ba su samu biza ba don ba a buɗe biza ba ta umara a wasu kasashe amma mun haɗu da kasashe daban-daban akwai nigeria da mali da senegal da burundi da chad da kuma ah, abin nan a ah, south africa kasashe dai guda takwas muka haɗu yawa da kenya da kuma ethiopia muka haɗu muka rubuta duk abin da ya kamata a rubuta na yadda za a kirawo taro da kuma inda ya kamata aje cibiyar an kawo shawar ina ya kamata aje cibiyar to dole kafin a faɗi gari ya kamata a faɗi ya sharaɗin garin da ya kamata aje cibiyar to sai aka fitar da criteria to wasu muwasafat wanda ya kamata a ce garin yana da su na farko dai ya zama gari ne da musulmi suke da karfi na biyu ya zama gari ne wanda ahalus sunna suke da karfi sannan na uku ya zama gari ne wanda babu rikita-rikitar siyasa wato akwai political stability ba rikita-rikita ta siyasa na uku na hudu ya kasance gari ne wanda yana da buniya tahtiya mai kyau wato duk abubuwan da ake bukata na rayuwa ana samun su musamman abin da ya shafi harkar sadarwa wato tana da sauki da kuma harkar wutar lantarki don wutar lantarki to wato ku ba kun fahimci cewa tun daga nan mun faɗi sannan shaidaɗi na gaba ya kasance akwai suhulatul ijra'at wato za a iya process ɗin neman rijista tun da kaga irin wannan ba local register za a yi ba ba kuma national register za a yi ba wato za a yi ah, international register ne to a samu kasar da ba za a samu matsala wajen samar da wannan rijista ba ba za a samu tarnaki ba a yi ta taɗe ku ana kawo muku matsaloli to tun daga nan kaga ba zan iya cewa najeriya ba saboda haka sai ni a shawara ta sai na ba da option ɗin a sa a senegal don na bi ta senegal bara <laughs> na ga yadda take kuma sannan ala akalla mu ma dai a jima a can ko a san cewa muna can ma ba wai an kwace mana wannan eh wasu sun tafi Senegal mu ma a mun tafi sai dai bambancin hadafin da zai bambanta to sannan aka kawo bamako wato babban birnin kasar mali to option na uku sai a ce a sa kano wato Najeriya. to kaga aka ce ana da zaɓi guda uku to ba za a je kan na biyu ba sai in na ɗaya ya faskara ba za a je kan na uku ba sai in na biyu ya faskara to option ɗin da aka bayar ba mako ita ce farko sannan senegal sannan najeriya to saboda haka ba mako ɗin nan duk ta haɗa sharuɗan da ake so a gaskiya zai da dai ƙasa ce ba wai in ka kwatanta arzikinta ba kamar najeriya ba amma abubuwan da aka faɗa da akwai su a can da akwai su a can na farko dai maganar musulunci kaga ba za ka yi maganar ana maganar musulunci kaga dai mali kusan su suka yi ta gangarowa nan suna musuluntar da mu a tarihi in ka karanta za ka ga cewa sun yi ta abin da kasashe da yawa sun yi ta taimaka musu ba har masar a lokacin wasu sarakuna sun rika daukan dukiya ma suna kaiwa masar don a taimaka wa ɗalibai masu karatu a jami'ul azhar saboda kamar da nan ƙasa ce mai tsohon tarihi a tarihin musulunci hakanan suna, da ba a magana wai shi a can ko wani abu sannan suna da political stability ba su da hatsaniya da rikita-rikita ka ci ba ka ci ba ba ka ci ba ka ci <laughs> ba su da wannan <laughs> eh. to sannan har ila ba bare da muka je har muka bar garin wutar nefa su ta ƙirta ba bare a ce an ɗauki raka haka shi daga fito ne fasu lafiya lafiya ba matsala sannan ta fuskar intanet da sauransu su ma sun ci gaba da haka abubuwa da duk da ake so akwai su a garin sannan kasa ce da ba yadda za a yi kacewa wanda ba musulmi ya shugabance ta kasa ce ta musulmi saboda haka sai aka tsara haka sannan aka shirya lokacin da za a yi taro za a gayyaci waɗanda za su yi wakilci daga kowace ƙasa don ba zai yi a gayyaci dukkan malaman afirka gaba ɗaya ba babu wata ƙasar da za ta iya wannan ballantana wata ƙungiyar da tukuna ma ba a haife ta ba yanzu ake Ta saboda haka aka ga ya kamata ya zama wakilci ne to najeriya dai gaskiya mu muke da wato kasan zaki wajen wakilci din tunda sauran kasashe duk galibi mutum ɗaiɗaiɗaiɗai da abin nan amma najeriya banda ni an ba da wakilcin mutum hudu a mutum biyar ka zama ka zama shida sannan aka samu waɗanda ma suka ce su za su yi balantiya su kai kansu da kansu za su ɗau nauyin tikitin su zuwa da dawowa domin samu su halarta to kuma an yi wannan saboda haka daga nan najeriya wajen ga shida ga biyu ka zama takwas muka tafi to kuma aka je aka yi taro wanda ya samu karbuwa wanda duk wanda suka halarci taron sun ce gaskiya an yi nasara irin eh, wacce ba a yi tsammani ba na farko haɗin kai da aka samu daga ƙasashen gaba ɗaya na biyu shi kansa shugaban ƙasar malibin shi ya buɗe taron da shi ya zo ya shugabanci buɗe taron tare da ministocinsa gaba ɗaya kaga tun daga nan kaga mu ba za mu ci ba sannan abu na gaba aka samu halartar wasu jakadojin wasu kasashe manyan jakadojin wasu kasashe kamar kasar saudiya jakadansu ya je kamar kasar maroko a jakadansu ya je akwai wakilin oic a munazzamatul mu'tamar alamul islami organization of islamic countries to sun tura su ma wakilinsu sannan da yawa daga cikin kungiyoyi sun tura wakilansu domin su zama sun halarci gurin kuma zama 'yan kallo tunda harka ce ta afirka su sai dai su zo su kalla su ga da ta kare to kuma abin da ya yi kyau kwarai da gaske wanda an yi an kafa kwamitoci an zaɓi shugaba wanda zai yi jagorancin abin da tsawon shekara biyar dr sa'id burhan daga juzurul kamar comoros island ko wanda fitaccen malami ne ya yi digirinsa na farko da na biyu da na uku a jami'ar islamiyya ta madina a kan usulul fiti kuma shine babban mufti na kasar juzurul kamar din to sannan aka zaɓe mataimaka guda hudu domin an kasa afirka ɗin gida hudu akwai ta gabas da ta yamma da ta tsakiya da kudancin afirka to kowanne sashi ya kamata a samu na'ibi tunan ma aka samu a nan zarba afirikiya munan najeriya muka samu na'ibi daya da shi da muka ba da tabashir ali umar daga kano wanda yawancin kudu duk kun san shi sannan aka samu ɗaya daga ethiopia ɗaya daga zimbabwe ɗaya kuma daga Cameroon kamaru sannan aka yi kwamitoci wanda za su yi aiki kwamitoci na dindindin a nan najeriya mun samu wajen shugabancin kwamiti guda uku cikin kwamitoci ko guda bakwai ne domin muka kwashe uku. wato ba dan abu ne da aka yi da ra'ayin kowa da kowa ba sai a ce kamar ma kwace muka yi to amma da yake tattauna aka yi da da shawarar kowa da kowa to mun samu da so kusan ka duba ka ga zaka cewa Najeriya duk ta cancanci haka saboda yawan musulmin da suke da girman kasar duk da dai yawa ne ga mun amma inda ru aka ce mu shugabanci taron da an ji kunya kwarai da gaske tun daga iyakar za a fara wulakanta bakin mu to amma da girmamawa wallahi muka shiga kasar tun daga iyafas ko wani layi ba muna zuwa aka karɓi fasunan mu aka shiga wani ɗaki aka duk bubbuga mana stamfi ana wasa ana dariya haka aka gama muna da shugabancin kwamitin talib al-islami wal-arabi wanda shi ne dr ibrahim jalo muhammad na taraba izala dai sun san to sai kwamitin da wa dirasat kwamiti na research na bincike da nazari a dr abdulmajid abdulrazak abdulmajid alaro daga kwara state jami'ar ilori sannan sai kwamiti na membership wanda su za su ba da duwanda yake son zama memba ta hanyar wannan kwamiti wanda ne da yake shugabantar wannan kwamitin ah, to waɗannan kwamitocin duk a ƙarƙashinmu suke sannan sauran kwamitoci kuma sauran ƙasashe akwai kwamiti ɗaya da aka sa ɗan najeriya wanda muka ga bai dace ba aka cire shi saboda ya kamata ya zama na abu ne wanda ake yin shi da manufa ba wai kawai da yana dan najeriya ba shi kenan sai mu ba da goyon baya a yi muka ga cewa ya kamata a sa wanda ya dace wanda zai ke ɗauke da irin hadafin da ake so a cimma sannan akwai board of trustees wanda nan ma akwai wakili ɗaya daga najeriya shine dr aminu din abubakar da kano to a takaice dai wannan shine abin da ya tabbata a lokacin da muka yi tafiyar kuma dukkan malamai da suke da'awa ta sunna bisa kyakkyawan manhaji to nan gaba duk za su zama memba ne a ƙarƙashin wannan wannan ittihad na ulama afirka sau da wannan da shi ne a takaici a sakamakon tafiyar da na yi da fatan allah maɗaukin sarki ya ciyar da musulunci gaba ya ba shi ƙarfi ya ba shi nasara ya ba shi damar tsallake dukkan wasu matsaloli da yake fuskanta mu dawo karatunmu ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ya ci gaba da cewa wa fi babil imamati wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkari بين الذين يوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويركنون إلى الذين ظلموا وبين الذين لا يرون أن يعاونوا أحدا على البر والتقوى لا على جهاد ولا جمعة ولا أعياد إلا أن يكون معصوما idan ba a manta ba ibnu taymiya yana faɗar yadda ahlus sunna suke tsaka tsakiya a cikin dukkan al'amari kamar da Allah ya sifanta su wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata a katsakiya ne ma'ana masu adalci ne masu kallon abubuwa ne yadda ya kamata ba sa yi musu kallon da yake akwai zurfafawa da wuce iyaka ba kuma sa yi musu kallo na gajiyawa da katawa, suna yi wa abu kallo na insafi da adalci to a cikin dukkan al'amura da aka yi saɓani a kansu tsakankanin ƙungiyoyi za ka samu ahalus sunna su ne watan bai na ahalin ifrati wa ahalin tafriti ba sa tare da masu azarbabiya ko kuma waɗanda suka nuna sakaci akan wannan al'amari to shi ne ce a babin imama ma wato shugabanci da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna to ahli sunna a nan ma tsakatsakiya suke ya ce wa fi babil imamati hakanan a cikin babin shugabanci wal amri bil ma'arufi da umarni da kyakkyawan abu والنهي عن المنكر da hana mummunan abu bayan wannan suna nan tsaka tsakiya tsakanin waɗanda suke goyon bayan shugabanni akan abin yake Allah ne da ta'addanci da kuma wasu waɗanda su kuma suna karkata zuwa ga azzalumai ahalin suna tsakiya suke ba sa tare da masu goyon bayan waɗanda alwulat alal ismi wal udwan akan zunubi akan saban Allah da ta'addanci kuma suke karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci suka yi zalunci wa bainal ladina la yarawna an yu'awinu ahadan ala birri wat taqwa da waɗanda kuma suke ganin ba za su goyi bayan kowane ne ba akan aikin alkhairi da aikin tsoron Allah la ala jihadin ba za su goyi baya akan jihadi ba wala juma'atin ko sallar juma'a wala a'yadin ko sallolin idi illa an ya kuna ma'asuban sai dai in wannan shugaban ya zama ma'asumi ne wanda baya sako baya kuskure wala yadkhulu fi ma amara Allah bihi wa rasuluhu kuma ba za su shiga cikin abin da Allah da manzansa suka yi umarni da shi ba illa fi ta'ati man la wujuda lahu sai dai cikin da'ar wanda babu shi wanda ma babu shi gaba daya wato anan ibnu taymiya yana magana akan babul imama al imama ita ce al imamatu al wato shugabanci na kwata kwata shugabanci na gaba daya shugabancin al'umma shi da al'imamatul ba wai imamatul salati ba ba wai limancin sallah ba ko limancin shugabancin kungiya a'a yana magana ne akan imamatul uzma abinda aka fi sani da al-khilafa wato shugabancin al'umma wani da za a ce wannan shugaba ne na al'umma gaba daya yana magana akan wannan gabar an sani a tarihi akwai waɗanda suka kasance tare da shugabanni akan dukkan abin da shugabannin suke yi na barna da ta'addanci da zalunci suna goyon bayansu a kai suna musu fatawa wacce za ta gyara musu abin da suke kai fatawa wacce za ta ƙara ba su ƙarfin gwiwa akan ci gaba da ta'addanci da sabon Allah ba ta gaya musu gaskiya suna kwaɗayin abin hannunsu suna bin su suna yi musu wato a bambadanci domin su samu abin hannunsu ba su yadda su fito su faɗi gaskiya wacce suka san shugabannin ba za su so ta ba an samu wannan a tarihi kuma ana ci gaba da samu a kowane lokaci akwai kuma ta ɓangare guda waɗanda su kuma suka ce duk shugaba ba ma zai zama shugaba ba shirar isa ya zama ma'asumi sai ya zama ma'asumi ne baya saban Allah baya laifi baya kuskure to kaga ba za su samu ba kenan da haka duk wani shugaba wanda suka hararo laifin ko kuskure tare da shi to ba za su taba goya masa baya ba akan abin da ba yake alkhairi ne ba za su taba goyon bayansa akan abin da yake shari'ar Allah ba ce ko da zai tabbatar da adalci a wani bangare to su za su yi suka wato su gaba ɗaya ba wani wanda ya yi musu suna ganin dole sai an samu shugaba ya zama ma'asumi wani aƙidar ita ce aƙidar shi'a wanda su a gurinsu al'imam dole ya zama ma'asumi sun taƙaita imama ɗinnan cikin waɗannan limamai goma sha biyu wanda suke ganin cewa su ne suka cancanci su zama a imma dukkan wasu wanda ba ta cikin wannan list nasu na mutum goma sha biyu to a zalibai ne ya kamata a yaƙe su ya kamata a yi musu tawaye ya kamata ka a goya musu baya har aka zo wato lokacin da shi imam din nasu suka ce yana ɗan shekara biyu ya ɓoye saboda tsoron zalincin zalibai, kuma yana nan a cikin rami a ɓoye a sirdaf a samurra a iraki yana nan ya ɓoye har ma a cikinsa alƙur'ani da da aka saukar cikakke yana gudunsa. bai fito da shi ba shi ba bai fito ba to abinda suke gani wannan shine imam wanda idan duk sanda aka ce ga wani aiki na jihadi sai shine zai jagoranta haka na aka ce ga sallar jam'i da sallar idi da sallar duk wannan aikin imam ne saboda haka su a gurin su sallar juma'a ko kai ko kai wannan ba ta zama tilas ba saboda babu imam masu haka nan sallar idi a bayan imam masu to shi kuma imam masu din nan yanzu ba wanda zai ce maka gashi nan ya an ce ya shiga buya a sama da shekara wato dubu wannan imam ba a san inda yake ba har yanzu to kaga <clears throat> a nan kaga an yi hannun riga tsakanin waɗanda su ko ma wani irin imam ne za su goya masa baya kuma za su taimaka masa akan laifin da yake yi ba su taɓa yadda a soke shi ba za su karkata zuwa gare shi su goyi bayan shi su yi masa bambadanci su zuga shi su wasa shi su ce ba masa, su ɗaga shi ƙoli su kai shi inda bai kai ba ba za su taba ganin akwai wani laifi da yake yi ba ba za su taba yadda ba ballantana su su faɗa masa gaskiya su dai idan har za su samu abin da suke so na tarkacen duniya a wajensa to wanda ya ishe su sai kuma ga waɗancan su kuma waɗanda babu wani imam a su sai ma'asumi don haka dukkan a'imma da aka yi a baya na daular bani umayya da daular banin abbas duk suna ganin su azzalibai ne duk ma wani imam da ya zo daga a daular a tarihin musulunci tun suna ganin su azzalibai ne sun yi kwacen shugabancin da ba nasu ba ake sa aka samu rikita rikita lokacin da aka yi juyin juhali hali na iran to yanzu ga shi sun ce sun karɓi ƙasa to wani zai zama shugaba kuma sun ce shugaba dole zama asubi shi kuma kuma da ba shi ne masumin nan ba to ai a lokacin da ya kirkiro da bid'ar wilayatul faqih a lokacin ya kirkiro da wannan bid'ar wanda a cikin bid'ar shi'a ma ita ma ita wannan ita kanta bid'a ce wilayatul faqih na cewa tunda babu masumi yanzu yana ɓoye bai fito ba shi da su da yake cikin rami ya kamata a samu wanda zai wani faƙihi malami wanda zai zai na ibance shi Eh a kashe ta wanda zai na ibance shi ya zama wakilinsa shi ya fara kirkiro da wannan bid'a domin ya ya ci gaba da da mulki tunda daman a can a wancan lokacin da ba da ba bid'ar ba a samu mulkin ba ne an samu mulkin ana tunanin kuma ya za a za a yi mulkin ba za a iya saki ba to dole a kuma kirkiro ta bid'a wadda ta bada halaccin wannan mulkin to a lokacin akwai wanda suka ja da shi akan wannan bid'atu wilayatul faqih irin su ayatul lahi muntaziri har ya mutu ba sa ga miciji da cewa da farko mutumin sa ne abokin sa ne amma ya sa masa daurin talala har ya mutu shi ya ce bid'a ce dan shi a dubuwar abu ya ce masa bid'a haka abin ya kazanta sosai to shi ne ibnu taymiya yake cewa to su waɗanda suke bin tafarkin magabata na kwarai wasa suke tsakatsakiya suke su ba sa tare da waɗanda suke ganin wato suke goyon bayan shugaba akan saɓon Allah da ta'addanci da wuce iyaka ba sa karkata zai ladina zalamu wata wala da zai ladina zalamu fatamassakum basta nar kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka zalunta ma'ana karkata anan ku ba su goyon baya ku ce abinda suke yi daidai ne kada ku yi wannan don haka idan azaba ta zo kuma za ta hada da ku kuma za ta shafi ku ba sa yin wannan sannan kuma za su ce shugaba dole ya zama masumi ba da haka za a iya samun shugaba fajiri fasiki fajiri fasiki wato wanda yake saban Allah ko ma azzalimi mai cutar jama'a mai cutar talakawansa za a iya samun wannan amma a wani lokaci kuma zai jagoranci abin da ke alkhairi ne to anan za su ba shi haɗin kai wajen aikata wannan alkhairin da wannan damar shari'a ce ta ce a aikata ba za su yaƙe shi akan alkhairin da ya da ya jagoranta ba a da can shugabanni su suke jan sallar jami'i su suke jan sallar juma'a su suke jan sallar idi to aka zo sallar jami'i ko sallar juma'a ko ta idi za su bi wannan shugaban duk da sun san cewa azalimi ne fajiri ne kamar yadda abdullahi dan umar ya bi bayan hajjaji ibn yusuf sakafi lokacin yana gwamna sannan kuma ya jagoranci wato tawagar aikin hajji wanda akwai abdullahi dan umar a ciki ya zama da shi yake musu sallah shi yake musu limanci kowa da ya san wane ne hajjaji ibn yusuf sakafi da irin zaluncinsa da ta'addancinsa a tarihi da irin yadda ya kai hari a makka lokacin abdullahi bin zubair a zamanin khalifancin abdulmalik ibn marwan ya kai hari ya yi amfani da majaujawa wato kamar yanzu ka ce irin bama nan da jiragen sama ke jefawa a gari to ya yi amfani da wannan majaujawa wajen jifan mutanen makka aka kashe jama'a da dama har ma aka rusa wani bangare eh, na ka'aba da wannan majaujawa a lokacin ya kashe abdullahi ibn zubair wanda sahabin ne daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ci gaba da ta'addancin sa da zaluncinsa dukkan wani wanda yake saba masa a ra'ayi to zai kashe shi kowa ne ne kuma koma matsayinsa koma malintarsa ba shi ya yanka sa'id ibn jubair ba babban tabi'i babban malami a kufa babban ɗalibi a makaranta abdullahi ɗan abbas ba shi masa yankan rago ba saboda ya ƙi goyon bayansa akan abin da yake yi na zalunci da ta'addanci amma duk da haka abdullahi ɗan umar ya bi shi sallah wanda yake nuna su arin sunna haka suke a sallah ta ce mafi girman abin da mutum zai yi bayan tauhidi da haka lokacin da zai tsaye da sallah cikin jam'i to zaka bi shi duk da dai baka goyi bayan shi akan zalunce shi ba wanda mu a yanzu zamu ga abin mutane suna fahimtar abin a baibai wato ko limami ne kuka yi fada da shi sai ka ce kare da sallah a masallacinsa limamin unguwarku idan ya bata maka shi kenan sai ka da sallah wai kai ka kana masa ramuwar gayya wato kana huce haushinka to ba zan bayi sallah a ka ba wanda sallar nan ba tashi ba ce Allah da ya ce a yi sallar nan sannan kuma ita sallar nan tana da sharaɗanta inda har aka cika sharaɗanta to ta yi sawa'un wanda ya yi ta mumini ne adali ko kuma fasiki ne fajiri inda ya cika sharaɗan sallar da yadda ake yin ta shi nan ta yi ba a ce sharaɗin limami sai ya zama ba asumi ba sai ya zama wanda baya kuskure baya sabu to shi yasa abdullahi dan umar kasancewar alhajjaj ibn yusuf al-thaqafi da wannan matsayi na shugabanci a lokacin ya bi shi sallah yana cikin mata wagarsa har aka gama aikin haji in ma wata fatawa ta tashi zai juya masa fatawa kuma ya bashi ansa amma wannan ba shi ya nuna ya goyi bayansa ba haka nan za mu ga irin su al al-basri ɗaya daga cikin manyan tabi'ai waɗanda a zamaninsu ake misali da su wajen tsoron Allah da zuri da gudun duniya ake misali da su wajen yawan ilimi kamar jami'a ce wacce take tafiya da kanta babu wani fanni ko wani tashi da ilimi da zaka kwankwashi wato hasanin basri baka same shi yana dauke da shi ba amma duk da haka bai kankami ya bi hajjaj ibn yusuf al-saqafi sallah ba bai kyamar ya bi shi sallah ba sawa'un sallar juma'a ce ko kuma sallar idi ya yadda yayi sallah a bayansa wannan shine manhaji na ahlus sunna idan azzalimin shugaba fajiri fasiki ya daga wani abu wanda yake aiki ne na alkhairi to kada a ce saboda adawa bara a soki abin a ce ai ba ma dan Allah yake ba da haka jama'a ba ruwan a in ya nemi a taimaka masa akan wannan sai a taimaka masa wannan kuma ba shi zai hana gobe kuma a ce guri kaza abu da yake yi ba daidai bane wannan ba zai hana ba to wannan ita ce kun ga wannan ita ce aqida wacce take dauke da adalci wala yajrimannakum shana'u qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada gaba da wasu mutane ta hana ku yin adalci ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa shi yafi kusa da taqwa wato shi yafi kusanta ku da da taqwa wato tsoron Allah da haka wannan shi ne manhaji na musulunci wanda ibnu taymiya a nan yake yake bayanin sa babu zakewa wajen mika wuya ga shugaba azzalimi akan zaluncinsa a imamun zuhri muhammad ibnu muslim ibnu shihab az-zuhri babban malami ne daga cikin malaman tabi'ai malami ne ga imam malik ɗalibi ne ga sa'id ibn musayyib da da irin su abin da wasu daga cikin manyan tabi'ai urwa a urwa ibn zubair malamin malamin zuhuri ne da sauransu to waɗannan a wannan malami duk da girmansa da matsayinsa kuma yana ɗaya daga cikin manyan malaman da suka suka yi dakon sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama a zamaninsu kusan a cikin tabi'ai yana da matsayi irin na abu hurairu a cikin sahabbai wajen tattara sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haddace ta da yada ta to duk da wannan matsayi da yake da shi a cikin al'umma da Allah ya bashi da kuma ga kuma sarakunan Banu ubayya wanda a cikin su an samu azzalumai wanda suna zalunci amma duk da haka suna na a matsayin shugabanni na musulmi to za mu ga a tarihinsa yana zuwa inda suke ya nemi su yi wani aiki da alkhairi musamman abin da ya shafi taimaka wa ɗaliban ilimi yakan karɓo kuɗaɗe a gurinsu ya taimaka wa ɗalibai masu zuwa neman hadisi masu zuwa wajensa neman hadisi ya taimaka musu da guzuri wanda zai ba su damar zama su yi karatu ko su koma garinsu in sun gama wannan matsayi nashi da girman sa? ba ta hana shi wato haɗa kai da wanda sarakunan da suke akwai azalimai a cikinsu wajen wajen ya haƙƙaƙa wannan hadafi ba wajen ya haƙƙaƙa wannan manufa to wanda ita ce aqidar ahlus sunna da ibnu taymiya anan yake kokarin fito da ita a wato ahlus sunna ba sa kushe ko ne suka gani sai idan abinda yake Allah ya kushe shi da manzansa abinda Allah da manzansa suka suka yaba to kowa ne ne ya shi za su yabe shi ka duba manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da iblis da ana magana sharri ne aka ce iblis to an kai an kai matuka an kai karshe ka duba lokacin da iblis ya gaya wa abu huraira cewa idan ya karanta ayatul kursi shaidan ba zai kusance shi ba da abu huraira ya zo gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce sadaqaka wa huwa kadhub duk da yawan karyarsa a nan ya gaya ba gaskiya kaga an gaskata shi akan abin da ke gaskiya ne to kaga dukkan wato sharrin mutum da fajircinsa ba zai kai iblis ba to a yayin da ya yi gaskiya to a ce eh, a nan ya yi gaskiya kada a ce aitin da dai shi ba tare ake ba baya tare da mu ko ko yana zalunci to gaskiyar sa ma ba masu alherin ma ba masu wannan ya saba wa aqida ta tsaka tsaki da ahlus sunna suke da ita mala yace fal da na farko na fil muharramati suna shiga cikin abubuwan da aka haramta wato waɗanda suke goyon bayan shugabannin da suke azzalimai akan zaluncin su akan ta'addancinsu ya ce waɗannan sun shiga ko suna sa kansu cikin abinda. Allah ya harabta. wa ha'ula isu kuma na biyu waɗanda su kuma suke yaƙar shugaba a zalimi akan aikin alkhairi ba akan zalincinsa ba akan aikin alkhairi yace su kuma ya turku da dini suna barin wajibai na addini wa shara'i islam suna barin abin da yake shari'a ce ta musulunci wa gulatuhum yatrukuna hali ajli muwafaqati man yadhunnuhu zaliman wato ɗan zafin kansu ma masu zafin kai a cikinsu ma idan suka ga cewa wanda suke tsammanin azalimi da yin abu ko da da suna yi sai su bari wai kada su zama a ce ɗaya suke to an suna yin abu sai shi ma ya fara yi to tun da ya fara yi to su sun ma daina to kaga wannan zafin kai kenan shi yasa ibnu tabiya ya ce gulatuhum yatrukunaha suna barin wajiban addini li ajli muwafaqati man yadhunnuhu zaliman dan suna ganin in sun yi wannan sun yi daidai sun yi muwafaqa da wanda suke tsammanin shi azzalimi wa qad yakunu kamilan fi ilmihi wa adlihi kuma ba lalle ne zan irin yadda suke gani shi zama haka din bane ta yi ma ya kasance kamili ne a wajen iliminsa da adalcinsa amma saboda wasu wanda dalili su rika ganin shi a zalimi yanzu kamar shi'a da suke ganin duk shugabanni na banin abbas da banu umayya da azalimai ne kaga anan ai ba ba lalle ba ne hakan ne akwai cikin sarakunan banu umayya waɗanda suke duk duniya ta yadda da adalcinsu da kamalarsu ta ilimi kamar umar abdul aziz amma su a gurin su azalimi ne a gurin su azalimi ne wanda kuma a tarihi an san irin adalcin da ya tabbatar kuma an san kamalarsa ta ilimi da gudunsa ga duniya an san wannan har lokacin da zai rasu makusantansa suke cewa da shi ya kamata ka yi wasiya wato kamar wata wasiya a taimaka wa 'ya'yanka don kakkaba su cikin wahala kakka mutu su wahala ya kamata ka yi wasiya cewa daga cikin dukiyar gwamnati a ebi kaza za a bawa da a ebi kaza za a bawa ne lokacin da aka yi masa wannan sai ce a'a idan suka kiyaye dokokin Allah to Allah shi zai tsare su in dai har za su tsare dokokin Allah to Allah madaukin sarki zai tsare su shi ma Allah yana cewa yakhsha alladhina wal yakhsha alladhina ah, law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida waɗanda suke jin tsoron sun bar ya wato ƴaƴansu zurriyarsu waɗanda ba su yi ƙarfi ba wanda ba su kawo ƙarfinsu ba suna raunana suke ji tsoron in sun mutu za su bar su su sha wahala Allah ya ce su ji tsoron Allah idan suka ji tsoron Allah falyattaqullaha wa yaqulu qawlan su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah wato in suka yi haka to shi kuma ubangiji shi zai kula musu da zuriyarsu to sai gashi ƴaƴan nan na Umar ibn Abdul Aziz wato basu bar duniya ba sai da su. ya zama katafaren mai amshakin mai arziki har ma mutum ɗaya daga cikinsu in za a fita jihadi zai ba da taimakon doki ɗari wanda za a ɗauki mayaƙa a kansa wanda a da ana ganin kamar in ya mutu shi kira za su shiga hali na tagayyara to mutum mai adalci irin wannan saboda kawai wata harma gaga da hauragiya mutum ya zo yana kiransa an zalimi saboda wai ya kwaci shugabancin da ba nashi ba ko kuma shi a shi bani ubayyata ne tunda bani ubayyata to an zalimi ne to kaga wannan babu shakka shine nihaya wato karshe wajen zalunci shine mala yace wa alul istiqamati ma abotan istiqama wato waɗanda suke a kan hanya da madaidaiciya wala itidali da daidaito yuti'una Allah wa rasulahu bi hasabil imkan suna yi wa Allah da manzansa da'a gwargwadon iyawa wato don abin da za su iya to za su yi Allah baya dora wa rai abin da ta fi karfinta la yukallifu Allahu nafsan illa aha. Allah baya dora wa rai abin da ba za ta iya ba to don haka abin da duk za su iya yin shi na yi wa Allah da'a da manzansa to za su yi ta kuna Allah mastata'u su ji tsoron Allah daidai iyawarsu kamar da Allah ce fattaqullaha mastata'tu kiyaye dokokin Allah iyawar iyawar ku wato yadda za ku iya wa idza amarahum ar-rasul bi amrin ataw bihi mastata'u idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da abu to daidai iyawar su daidai kokarin su za su za su ga sun yi wannan abu wala yatrukuna ma umiru bihi li fi'li ghayrihim ma nuhiya anhu wato ba za su bar abin da aka umarce su da shi ba don wani ya aikata abin da aka hana shi wato don shugaba ya yi zalunci ya aikata abin da aka hana shi to kuma za su yin wato taimakawa akan abin da yake ubangiji ya yi umarni da shi da manzansa za su taimaka akan wannan bal kama kala ta'ala Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha tadaytum ya ku waɗanda suka yi imani ku ji da kanku waɗanda suka wanda ya ɓace ba zai cutar da ku ba matuƙar ku kun shirya wato matuƙar ku akan shirya kuke to wasa ba za ta cuce ku ba yadda can ubangiji zai masa muhasaba zai kama shi akan batansa ko ba ku zai kama akan batansa ba matukar dai kun gaya masa gaskiyar da ya yi sa kafa ya shure wannan saura da mai ya rage nashi tsakanin sa ne da ubangiji ko kuma abin da yake shirya ne to ku yaki da wannan abu ku kuje za ku faɗa da wannan abu sai ku fito ku ga kun taimaka an yi wannan abu yanzu a ce shugaba wanda kake Amma tsammanin azzalimi ne ko zalincin sai fito sarari sai umarni da cewa ya kamata a garin da akwai kazanta da yawa ya kamata a samu wata rana da za a yi a share abin nan kwata a gyaggyara magudanan ruwa a ainihin share gari a tabbatar da tsamtar gari kaga wani abu ne mai kyau shari'a na umarta da irin wannan to ba daidai ba ne kai saboda adawa ko kuma a'a ka tunda cewa ai yayi zalunci iri kaza iri kaza ka fito ka ce za ka ziga mutane ka ai masa da'a wannan ba daidai ba ne a nan wani abu ne mai kyau to shi kenan sai a haɗu a yi ranar da zai yi zalincinsa kuma sai ku zo ku ce a'a baka isa ba to haka haka shi zai sa ku zama kuna da tawazun wato kuna da itidali kuma kuna da wasaɗiyar da ake bukata lokacin da mutum ya wasadiya a ce a ce da shi eh dan kai daidai lokacin da yayi ba daidai ba a ce to nan ba daidai kai ba wala yu'awinuna ahadan ala ma'asiya kuma za su taba sai makama wani akan saban Allah ba a ce shugaba ya fito da wata doka dokar nan ta saba wa Allah to malamai na Allah ahlus sunna ba za a taba amfani da su ba wajen a ga cewa an zuga mutane ko an yi kokarin sa mutane sun karbi wannan doka za a fito a ce a wannan mu dokar ta saba musulunci wannan dokar ta saba wa shari'a wannan dokar ta ci karo da abin da Allah ya bautar da mu da shi ba haka ba za mu yadda ba ba za mu bi ba kuma duk wanda ya bi to ya saba wa Allah su fito su faɗi wannan karara ba za su taimake shi akan abin da yake saban Allah bane ko da kuwa suna jin tsoro to ala akalla sai su shiru idan tsoro ya hana su ba za su iya magana ba to kar su taimaka masa da da kiran mutane zuwa ga wannan abu akalla su nuna su matsoratan ne amma kada su fito su ce za su goyi bayan abin ko a ce za a yi ta kawo nassi wadda shi da abin da yake faruwa a kasashe da dama yayin da za ka ga shugaba ya jawo wasu wadda eh, ulama usu'i ne kawai jira suke faɗi mai yake so za su samu mu abin gurbi a alkur'ani da sunna inda ya faɗa to su kuma za su san yadda suka yi ko ta halin kaka a bangaro ayar Allah sai ta goyi bayan wannan abu ita ayar ba ita ce za a bi ba ita ce za ta bi abin zai wuce ita kuma ta bi bayansa an in ita za a bi to ita za ta bi hanya daban wanda dole ne a saki wannan abu in ana so a bi ta to amma ita za a yi kokarin bankarawa sai an ga cewa ta dace da abin da ake su wanda kuma wannan shi ne abin da yake faruwa a kasashe da dama na duniya tare da ulama usu'i waɗanda suka suka koma suka tare gindin miyagun shugabanni a zalimai waɗanda ake haɗuwa da su ana zalintar talakawa za ka duba ka ga ƙasashe yanzu da ake ta rigingimu za ka samu shugabannin asali a jikinsu akwai manyan malamai waɗanda sai yadda suka ce don abinda suke so wannan za a yi musu fatawa to a ko ana samun wannan ko mu a kasar akwai irin wannan jira ake kawai a ga mai shugaba yake so mai ya yadda da shi me ya amince da shi to sai a yi masa fatawa daidai wannan a ce eh shari'a ba za ta bai ci karo da shari'a ba shi kenan sai a nemi mutane sai sun yi wannan abu to shine ibn tabi'a ce wala yu'awinuna ahadan ala ma'siyatin ba za su taba taimaka ma wani akan saban Allah ba wala yuziruna al-munkara bima huwa ankaru minhu ba za su taba kuma gusar da munkari da abin da ya fi shi zama munkari ba kaga wannan da yana daga cikin fiqh da'wa fiqh al-amr bil ma'ruf wa nahy munkar dukkan wani munkari da kake ga ana yi to ba a yadda wajen gusar da shi ka kawo munkarin da ya fi wannan ba wannan fito dawa ce da ibn taymiya yayi maganar ta mun sha misalanta anan mun sha kawo maganganu ibn taymiya inda ba a manta ba ibn al-qayyim yayi maganganu akan kawo. idan aka ga cewa ga wani munkari ana yi amma aka ce za a kawar da shi to wajen kawar da shi ko za a yi munkarin da ya fi shi to a shari'ar musulunci haramun ne ka ce za ka kawar da munkari da munkarin da ya fi wannan inda ya aikin da za ka yi na kawar da munkari zai haifar da munkari wanda ya fi wannan to a shari'ar musulunci ba a yadda ba wannan yana da a cikin maganganun ibn kayyim ah, a cikin ilamul muwakkiin shi wannan baya daga cikin qawaidus shar'i ka'idar shari'a ba ta yadda da wannan ba na ta gaya muku ah, a lokacin ibn taymiya tara. tatar musulmi ne a lokacinsa sun musulunta ba wai arna ba ne kamar yadda aka san su a da sun fito sun nuna su ma musulmi ne to amma kuma zalimai ne suna amfani da makamai wajen yi wa mutane fashi da sata bayan sun shagiya a sun abin nan to an taba tambayin Ibn taymiya cewa akwai inda suke haduwa su giya su yi tatil shin a hana su shan giyar amma in aka hana su shan giyar kuma za su shigo gari su rika yi wa mutane fashi in sun sha giyar ba abinda su iya yi amma in ba su sha giyar ba kuma za su shigo su yi ɓanna wato za su yi laifin da kuma laifin zai shafi jama'a in sun sha giyar shan giyar laifi ne amma kuma kaga laifi ne da ya takaita a kansu in ba su sha ba za su zo su yi laifin da laifi ne a kansu kuma zai shafi al'umma to ibn taymiya ya ce ku kyale su ka a hana su a basu kaga anan ba za ka ce ibn taymiya ya halatta giya ba sai dai idan mutum zafin kai zai yi shi a ah, kaga malamin nan ya ce wai ka a hana shan giya a nan ya yi muwazana hana shan giyan nan zai sa su kuma su zo su yi wani munkarin da ya fi wanda suke ciki munkarin da suke ciki munkar ne kasir su su ya tsaya a kansu munkarin da za su yi in aka hana su wancan munkarin kuma munkari ne wanda ba tsaya a kansu su kadai ba zai shafi kuma sauran jama'a to kaga ana in ka duba sai kaga cewa a irtikabu a dararaini ne irtikabu a khaffu sharraini a bar su su yi daya don gudun wanda ya fi shi muni to shi shine fikin musulunci a dukkan abin da za ka yi na umarni da kyakkyawan abu ko ka hana mummuna to yana da kyau ka auna ka ga cewa wanda za ka hana din wajen hana shi din shin za ka haifar da abin da ya fi wannan muni idan za ka haifar da abin da ya fi wannan muni to sai ka dakata kuma ka yi tunanin wata hanyar da kake ganin cewa za ka fi samun nasara wajen cima cimma buƙatar ka ba tare da ka haifar da abin da ya fi muni ba to shine annabi ibnu taymiya ke cewa wala yuzinuna al-munkar bima huwa ankaru minhu ba sa kawar da munkari da abin da ya fi shi zama munkari wato kamar mutane ne suna bid'a in ka hana su bid'a to za su za su kafirci to kaga anan shin ka hana su bid'a su koma kafirci yafi ko ka ka su su yi bid'a su zauna a musulunci tunda bid'a ba kafirci ba to sai kamar su su yi bid'a har lokacin da kake ganin in ka hana su bid'ar to ba za su koma kafirci ba an gane ko yi taymiya akwai a cikin minhajus sunna inda yake cewa masu shiga kasashen arna suna musuluntar da su amma in sun musuluntar da su kuma za su ba su ɗariƙar ash'ariya wato za su musulintar da su amma za su ba su ɗariƙar ashariya ko mu ce misali a yanzu in yi musulunta za su ba shi ɗariƙa to shin ka bata ɗariƙar ma kawai ko ma wacce ce to shin za ku je ku ce wa mutanen nan ku daina musulunta a hannunsu ko ku a za ku basu su musulinta su zama 'yan ɗariƙar a su zama ƴan ɗariƙar daga baya ku kuma sai ku je ku yi aikinku ko ba ka ba amma wallahi akwai lokacin da yan uwanmu masu ma'azin maguzawa suna shiga ƙauyuka suna wa'azin maguzawa aka samu wasu daga cikin 'yan ɗariƙa ba zan ce duka ba wasu wanda ba sa tsoron Allah sai suka rika shiga wannan ƙauyukan suna cakwakku yadda da waɗannan mutanen kakku yadda da abin da za su gaya muku wahabiyawa ne za su batar da ku shi ba wai maganar ya musuluntar da su yake ba a'a kar su yadda su musulunta a hannun waɗannan to kaga wannan akwai barna da ta kai wannan shi ahlus suna ba zai hana ba ma guje ya musulunta a hannun ɗan ɗarika in ma ta kama za a fita wa'azin tare da shi a fita in yaso aka shiga musuluncin ya fahimci lokacin da zai shiga musulunci ya san wani abu ɗarika aka shiga musuluncin daga baya sai a zo a yi zubin ƙwarya ta ya fahimci musulunci musamman sabon musulunci ya san alƙur'ani a ce da shi alƙur'ani a ce da shi manza Allah to duk aka yi tafiya zai rika tambayar Allah ne ya ce annabi ne ya ce to shi da kansa ma zai daina amma in ka zo ka hana shi shiga musulunci to ka cuce shi to shine akwai inda ibn taymiya yake faɗa wannan ce abin mamakin ma da na gani wato har ma rafidanci shi'anci Ya ce ko da ta hanyar shi'a za su musulunta a kyale su su musulunta ka a hana su musulunta ko a hannun shi'a ne ka duba irin ya shi'a da ibn taymiya yi amma ka duba adalci irin wannan yace to ko a hannun shi a za su musulunta kan mu hana su musulunta mu basu su musulunta sai mu zo mu aiki mu daga baya to shine yake cewa wala ya'muruna bil ma'ruf illa bil ma'ruf ba sa yin umarni da kyakkyawan abu sai ta hanyar ta kyakkyawar hanya wato in za su yi umarni da ma'rufi to kuma za su bi hanyar ma'ruf wato ba za su bi hanyar da shari'a ba ta yarda da ita ba wajen su yi umarni da kyakkyawan abu za su zaɓi hanyar da shari'a ta amince hanyar nan za ta tabbatar da matsala da adalci da ci gaba sai su yi in so ga shari'a ba ta amince ba to ba za su yi ba shi yasa za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar abin da ya san cewa yin sa ba laifi bane bal ma shari'a tana buƙatar a yi shi to amma idan ya yi shi zai haddasa abin da ya fi wannan muni kamar misali kashe munafukai annabi sallallahu alaihi wasallam duk cutar da munafukai suka yi masa ba irin kalmar da munafukai ba su gaya masa ba abdullahi Ibn ubay ibn salul bai bai faɗa ba ba kalmar da bai gaya wa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal annabi yake kira al-adhal shi mai izza shi mai girma mu koma madina sai babban mutum ya fi da kaskantacce yana nufin shi sai ya kori manzan Allah la tunfiqu ko man inda rasulillahi hatta fabbu kan ku yadda ku saki dukiyarku a taimaka ma waɗannan bakin da manzan Allah ya faso zo muku da shi ku kyale su da yin masu wasi in ba abinci ba abu kulawa ai za su gudu su bar ga Madina annabi ya zo wucewa akan abin hawansa akan wata jaka annabi yana kan ya hau wata abin nan abdullahi bin umar ya toshe hajji ya ce doyi suke da shi aka yi ta yaya ta kazafi ga na aisha radiyallahu ta'ala anha shine wallazi tawalla kibrahu da Allah ya faɗa ba abinda su yi ba sun je sun hada kai da yahudawa sun hada kai da banu qurayza banu ban duk wannan kitififi da aka yi ta yi a madina a ga cewa an karya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su aka rikai? to amma annabi ya san cewa din da nesa suna ganin cewa waɗannan munafukan a kallon musulmi suke musu tun da su ake sallah wani lokaci ma za a fita jihadi har da su ko da za su kawo tangarɗa in an fita jihadin ko su koma su ce su ba za su yi fita wannan jihadin ba ko su yi ta kawo matsala su je suna suna kai rahoto Wurin abokan gaba wa fikum sama'una lahum da Allah ya faɗa duk annabi ya san da wannan alqur'ani ne ya gaya masa suna ɗaukan asirin musulmi su kai wa kafirai to amma da aka yi masa maganar kashe su sai ya ce kuna son mutane su rika cewa muhammad yana kashe sabbin munafukai ne ba ga kuma irin ta'asarsu to amma saboda waɗanda suke gefe can abinda suke kallo mutanen nan tare da su annabi yake a cikin sahabbansa suke da zarar aka ce ya fara kashe su to abinda za a ce Muhammadu yana kashe sahabbansa wanda duk yanzu zai musulunta sai a ce ah, kai yanzu za ka je kai ma wata rana kashe ka zai baka ji baje ya kashe wani baka ji ya kashe wani kai ma wata rana sai ce a kashe ka kakka yadda to kuma ya samu labari eh an kashe wani an kashe wani to annabi yake cewa la ya tahaddathu nas anna muhammadan yaqtulu ashabahu kaga wannan shine fiqhud da'awa ka yi abinda kasancewa ba zai cutar da addinin ba kuda ko kana ganin abin da ka yi din addini bai hana ka ba to amma in zai cutar da shi to sai ka sake yin tunani wacce hanya ce da zaka bi da'awarka addininka ba zai cutu ba shine ibnu taymiya yake cewa la ya'muruna bil ma'ruf illa bil ma'ruf wa hum fahum wasaqun fi ammatul umuri ci a dukkan komai su a tsakiya a tsaka tsaki ba sa bai da alil ifrat masu sassauci su ce kawai aje ayi a haka kawai a ta tafiya a haka ba sa kuma da masu cewa ko sama da ƙasa za ta haɗe kawai a fasa kowa ya rasa ba sa tare da waɗannan don haka wannan shi ne manhajin ahalus sunna abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada idan mun yi kuskure kuma Allah nuna mana kuskuren mu mu gyara wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in saboda mura da take damuna watakila ba zan iya ansa duka tambayoyi ba amma dai dama an sa koda tambaya ɗaya ce akwai tambaya da aka bada tun wancan zama ba an sa ta ba ina ga ya kamata an sa ta yanzu wannan yana cewa wato hikaitowa yake yi dai abinda ya ji ko ya gani cewa wadda ta yi wa annabi karya a lokacin yana da rai ai tabbas ta iya yi mishi bayan rasuwarsa domin ibn sa'ad ya rawaito cewa yawma zuffat asma'u bintu nu'man arusan ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam قالت لها إن النبي لا يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك وترانا دعك kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam amariyarsa asma'u bint umays asma'u bint nu'man wai sai aisha radiyallahu ta'ala anha sai ta ce sai ta ce wa wannan amaryar annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'awa wato mace na birge shi duk lokacin da aka kawo ta tana amarya ya shiga wajenta ta ce masa unzu billahi binka. wai ta ce mata ki fada wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka wannan yana ba shi sha'awa to wannan ita ce ƙaryar da ta yi wa manzon Allah a lokacin yana da rai kuma ita ce za ta nuna cewa bayan ma ya bar duniya za ta ci gaba da yi masa karya wannan riwaya yan shi'a suna rubuta ta a littafansu yayin da suka zo bayanin ko zagin aisha radiyallahu anha suna ɗauko wannan bayanin mai muraja'at ya ɗauko wannan bayanin kuma a cikin wasu littattafan shi'a ba duk suna kawo shi idan sun so cin mutuncin da na aisha sai su kawo wannan ruwayar cewa annabi da ya auri wannan matar wadda na aisha ta gaya ma wannan matar cewa idan ya shigo miki da daddare to yana sha'awar ki ce da shi a'udhu billahi minka wai sai ta faɗa haka annabi ya ce to ta tafiya sake ta to wai daman fulan ne tsarawa aisha ta yi da hafsa domin su kori wannan matar suna kishin ta zama matar annabi sallallahu alaihi wasallam haka sai suka tsara mata abin da za ta faɗa sai suka yi mata wato shigo shigo ba zurfi suka haka mata ramu gugunta kuma sai ta faɗa wannan ruwayar ƙarya ce ba gaskiya ba ce ah, ibn sa'ad ya kawo ta a cikin littafin tsabakat at-tabakat ya kuma kawo isnadinta isnadinta ya biyo ta kan muhammad ibn hisham ibn sa'ib al-kalbi muhammad ibn hisham ibn sa'ib al-kalbi makaryaci ne bayan makaryaci ne fitaccen dan shi'a ne rafidi ne to kaga mutumin rafidi makaryaci kuma ya ruwaito abin da yake suka ga Aisha kaga ba za ka yi mamaki ba da haka wannan riwaya ce wacce take mawdu'a kadhibun wazur ai bukari ya fitar da hadisin Aisha muslim ma ya fitar da hadisin Aisha da annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri wata da ake kira ibnatul jun wanda da ya shiga wajenta ta faɗa masa wannan annabi ya ce il haƙi bai ahliki ko ma gida tafi gida wanda wannan ya zama saki ne amma a ruwayar bukhari da muslim babu maganar cewa wai aisha ce ta tsara masa haka babu maganar cewa aisha ce ta tsara mata wannan wannan maganar ta faɗa to da suka ga wannan ruwayar kuma aisha ce ta ruwaito ruwayar shi da shi wannan Muhammadu bin sa'ib kalbi ko waninsa suka ɗauki ruwayar sai suka ƙara da cewa aisha ce ma ta raɗa mata ta faɗi haka Ba haka wannan ruwayar ba ta inganta ba na'am annabi ya auri wata mata ta kuma gaya masa wannan magana ya kuma sake ta kuma matan nan balarabiya ce ta san larabci mai hankali ce ba mahaukaciya ba ce babban mace ce ba ya riƙe karama ba ko ko ko bahaushe ya san kalma a'udhu billahi minka ba mai dadi ba ce ko bahaushe da da bai taba zin sanin larabci ba inda za a ce a'udhu billahi to an ga wani abin da ba a su ko na na maryam lokacin da Allah ya aiko mata mala'ika jibril fa tabassala laha basharan sawiya قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا lokacin da ta ganshi namiji ne kuma yayi wakanta kalmar da ta faɗa a'udhu birrahmani minka in kunta in kunta taqiya ina neman Allah mai ra'ayi tsare ni daga gare in dai kai mai tsoron Allah kaga kalma ce da ta faɗa domin ta ga wani abin kalma ce da ta faɗa lokacin sai shi kuma ya yi bayanin shi waye ga kuma aikin da Allah ya aiko shi to za a ce kuma wata ta auri annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wai ta, ko a gidansu ne aka gaya mata wannan ba ta ba wanda daman kishiyoyi ana tsammanin a samu kishi a tsakani to ko a gidansu ne kakatta za ta ce kice a uzu billahi in dai tana son shi ba ta faɗa ba dan ta sa a uzu billahi minka magana ce ta cewa kai dinnan wani sharri ne kai dinnan wani abin ki ne wani bala'i ne ina neman Allah ya tsare ni daga kare ka da haka ita matan nan daman ta yi ne ta faɗa haka annabi ya ce laqad usti bi mu'adin alhaqi bi ahliki kin nemi mai tsarewa ya tsare ki shine Allah don haka tafi koma gida kin ne addu'a Allah ya tsare ki to shikenan ta shi kin mu tsare gurin wanda yake ba da tsare to shikenan tafi tafi ki gida to amma saboda sharri sai aka ce wai da Aisha ce wai ta karanta mata haka ta ce ta faɗa kuma in har labarin ya fito Aisha sai annabi da ita tunda ya fahimta ba ta bane to alhaji halin dai wannan ƙarya ce kuma yana daga cikin karerayen da mai littafin muraja'at abdul husaini ya cika littafinsa da su domin cin zarafin na da aisha allah kara mata sannan na biyu ta ma shi ma da irin ne wai annabi sallallahu alaihi wasallama yi mata wani abin da ya bata mata rai sai ta ce an tallazi ta zuwa annaka nabiyullah kai ne wanda kake riya kai annabin allah sai ya ce a duba iya ulumuddin kuma iraki ya inganta shi kaga ana yawa iraki karya iraki bai inganta wannan ba cewa ya rawahu abu ya alawa fi isnadihi muhammad ibn ishaq wa qad an'anahu abu abu ya ala ya ruwaito shi a cikin isnadin sa akwai muhammad ibn ishaq muhammad ibn ishaq mudallis ne kuma yayi an'ana saboda hadisi bai inganta ba bal ma wannan hadisin yana daga cikin hadisan da gazali ya samu matsala a gurin malamai a kansu ya cika littafin sa ya ulumuddin da rubabban hadisi yawa dan da mun shi yana cewa bid'ati fil hadisi mujza wato kadara ta hadisi ba yawa kadara ta hadisi kadanci yana daga cikin abinda ibnu al-jawzi a cikin sayyidul khatir littafin sayyidul khatir yayi wa gazali kace kace akai kawo irin waɗannan rubabban hadisai saboda hadisi ne da bai inganta ba ko ka ce a duba ya ulumuddin ya ulumuddin din nan akwai zamanin da malamai suka rika ana kona shi ma a magrib lokacin su al-imam al-mazari wanda babban malamin malikiya ne saboda haka ba wai ka ba mu wani babban reference bane wanda zaka kamar kace bukhari a abu kana cewa ya ulumuddin ma ke ce to ai ke dan ka gama bayani ma ya ulumuddin tun daga nan ka ka da kanka eh kamar wanda ya ka hadisi ya ce a duba jami'us sagir dailami ne ya rawaito ka ka gama bayani a jami'u sagir tun a mukaddima suyudi ya ce idan na ce dailami ko khatib ko Ibn adi ko ukaili to kawai ina nufin hadisin da ifi tun a mukaddima ya gama bayani to sai ka ce ayi suyudi ya kawo shi a cikin jami'u sagir kuma ya ce dailami ne ruwaito shi a to ka gama bayani ka ce mun bai inganta ba in haƙura kawai ta ga waɗannan su ne tambayoyin da za mu ansa da fatan za a yi mana haƙuri sati mai zuwa insha Allah na san watakila ya zama shi ne na ƙarshe ko daga shi sai ramadan Allah ya kai mu lafiya sai mu ansa sauran tambayoyin da fatan abinda muka yi daidai Allah ya mana tarayya ladansa da muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in